الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فإن من واجب العلماء والدعاء وطلبة العلم دعوة الناس إلى تعاليم هذا الدين الحنيف والتمسك بحبل الله تعالى والسير على الصراط المستقيم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ذكر ابن جرير الصبري في تفسيره بأسانيده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في تفسير حبل الله الجماعة وذكر بأسانيد أخرى عن غيره من السلف في تفسير حبل الله بأقوال منها القرآن ومنها الإخلاص لله تعالى ومنها الإسلام ثم قال وتمسكوا بدين الله الذي أمره أمركم به وعهده وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاستماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله تعالى ثم إننا نتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي أمير مدينة كانو الهادي الدكتور آدو بايرو على استضافته لنا بالأمس واستماعه لشكوانا التي تتضمن بعض الاستفزازات التي يتعرض لها الإخوة السلفيون في مدينة كانو ووعده لنا بالنظر في شكوانا واتخاذ اللازم حيالها فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء yana daga cikin sanannen abu a wurin kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun musulmai mazansu ko mata muhimmancin haɗuwar sahu na al'ummar musulmai ɗinkowar al'umma da haɗuwar kanta da samun fahimtar juna a tsakankanin 'ya'yanta tare da bambancin yare tare da bambancin launin fata tare da bambancin gari ko ƙasashe ko jihohi bambancin yarukan mutane da ƙabilunsu da launin fatarsu ba komai ba ne ba illa aya cikin ayoyin ubangiji ta'ala wadda ya ambata a cikin suratul rum yace wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatin lil alamin lalle yana daga cikin ayoyin Allah da suke nuna samuwarsa da tantantar a yi masa bauta shi kadai tallin tal bambancin launin fatar bambancin yarukanku hikima ce ta ubangiji ta'ala aya ce daga cikin ayoyinsa samun mu mabambanta juna ta fuskar yare da muke magana da shi ko launin fata ko garuruwan wannan baya hana kasancewar mu al'umma ɗaya, in mu mun yi riko da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ubangiji ta'ala ya ambace mu da suna umma al'umma guda daya bai ce ba al'ummomi cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun lalle wannan al'umma ta ku ta musulunci al'umma ce guda daya kuma ni ne ubangijin ku ku bauta min mu musulmi ba kungiyoyi bane masu faɗa da juna ko yasar juna matakar mun tsaya akan tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan tabarkinsa akan shiriyarsa mu musulmi ba ƙabilu ne masu faɗace-faɗace ba mu musulmi da ɗai ba mu samu ba daga ayoyin alkur'ani ko ƙarƙashin abin da ya inganta na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu ɗauki kan sakali mu ɗauki makamai mu yaƙi juna mu farba juna al'umma ce guda ɗaya wadda Allah yake so ta kasance akan tsari ɗaya haɗuwar sahun musulmi ɗayantaka ɗayantuwar kalmar su ba zai tabbata ba sai an tabbatar da waɗansu al'amura masu tarin yawa waɗanda ubangiji ta'ala ya ambata manzansa ya ambace su cikin hadisi ɗaya daga cikin su ta haƙiƙu mabda'ul ukhuwa tabbatar da yan uwantaka ta imani yan uwantaka ta musulunci yan uwantakar da bata san bambancin gari ko bambancin launin fata ko bambancin kabila ko bambancin sana'a ba ubangiji ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwa lalle ku sani mummunai yan uwan juna ne manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce al muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum musulmai gaba ɗayan su tatakafa'u dima'uhum jinin su tsadar su daya ba bambanci tsakanin mace da namijin su ba bambanci tsakanin babba da yaron su ba bambanci tsakanin mawadati ko mai mulki da talakawan cikin su kowane ɗaya kafin ya zama wane sunan shi musulmi kuma baya fata a kashe shi akan kalmar wani din nan ba tare da kalmar musulunci ba da haka tsadar su daya mutuncin su daya a wajen Allah har ma in an samu wanda ya fita takawa so ya fi ɗayan samun riba ta kusanci zuwa ga ta kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wataala sannan kuma yas'adu zimmatihim adnahum ɗaya daga cikin su in ya kulla alkawali tsakanin su da kafiri cewa ya amintar da jininsa dole sauran musulmai masu su tsare jinin wannan kafirin da ɗan uwansu musulmi guda ɗaya ya siyo musu bakin tsare jininsa sannan kuma gaba ɗayan musulmi sukan dunkule ne su fuskanci kalubalen da yake fuskantar su a matsayin su na al'umma samuwar yan uwantaka ɗaya ce daga cikin dalilan da sai in an same su ne sannan al'umma ta zama al'umma ta musulunci abu na biyu tabbatar da soyayya da kaunar juna manzan Allah ya ce al'amurra guda uku dukkan wanda ya same su alal hakika ya samu zaƙin imani abu na farko Allah maɗaukacin sarki da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su zama su ne abin kauna a wurin ka sama da komai a duniya abu na biyu ya kasance kana kaunar dan uwanka musulmi ba dan komai ba sai dan Allah gurgudan yadda yake tsaye daren da kan akan koyarwar qur'ani da hadisi sai ka ji kana kaunarsa ba dan ya tabe maka alfarma ba ba dan ya tabe maka kyauta ba ba dan kana sa ran gobe ko jibi zai maka kyauta ko wata alfarma ba kana son shi dan Allah abu na uku mutum ya kyamuci komawa cikin kafirci tunda Allah ya shirye da shi ya zama musulmi irin yadda yake kyamar a dauke shi a jefa shi cikin wuta manzo Allah ce dukkan wanda ya samu wannan to ya samu yan uwantaka ya sami wato ainihin zakin imani sannan a cikin wani hadisin yace Auta, ural iman al-hubbu fillahi wal hubbu fillah daya daga cikin mafi ƙwari igiyoyi na imani wato ainihin so dan Allah da kuma ki don Allah sannan manzon Allah ya sake cewa cikin hadisin Ubada ibn Samit yace Allah madaukakin sarki ya ce soyayya ta ka tabbata ga dukkan masu kaunan juna saboda ni soyayya ta ta tabbata ga dukkan masu zumunci da juna saboda ni soyayya ta ta tabbata ga masu ziyartar juna saboda ni soyayya ta ta tabbata ga masu keniya da juna da yi juna kyauta amma saboda ni a ƙarshe sai Allah madaukaki ce almutahabbuna fi kun ga masu kaunar juna saboda ni ala manabir min nur za a gansu akan waɗansu tuddai na haske manabir jam'i ne na mimbari mimbar kuma abu mai tudu wanda idan mutum ya hau zai kera yan uwansa masu kaunar juna saboda Allah akan ka'idar la ilaha illallah muhammadun rasulullah za a kansu akan wani tudu na haske ranar tashin kiyama Allah madaukaki ce da annabawa da siddiƙai da shahidai ma har suna musu wato suna taya su murnar cewa su ma ina a ɗora su kan wannan tudun ba wai don sun samu matsayin da ya kera na annabawa ba ka iya bin mutum matsayi a duniya amma tare da haka Allah ya baka wani abu guda ɗaya da zai ji shi ma yana sha'awar ya samu wannan abu duk da kai kana da wanda ya fi nashi wannan falala ce da take tabbata ga masu ƙaunar juna saboda Allah samuwar wannan a cikin al'umma ɗaya ne da ke mai da al'umma ta zama na al'umma abu na uku ta haƙiƙu mabda'in nusra tabbatar da keliya da juna Allah maɗaukaki ya ce dangane da musulmai wajen alaƙa su da juna wa in kun fid din fa alaikum an-nasr in waɗansu yan uwanku musulmi kuna daga Kano suka nemi agajin ku da taimakon ku daga Sokoto ko Lagos ko Akwa Ibom ko Kamaru ko Tadi ko wata tsuwa ta duniya wani wuri mai nisa suka nemi ku taimake su a addini fa alaikum Allah ya zama wajibi ku taimake su dan yana daga cikin wajibcin yan uwantaka ta musulunci taimakon juna kuma yana daga cikin abin da ke sa al'umma ta zama al'umma taimakon juna manzon Allah ya lissafa haƙoƙi da ya zama wajibi akan kowane musulmi dangane da musulmi dan uwansa cikin abin da ya lissafa ya nuna cewa ka taimaki dan uwanka musulmi idan ya nemi taimakonka sannan abu na hudu daga cikin abin da ke mayar da al'umma ta zama al'umma rashin hasada rashin kin juna rashin gaba da juna rashin dukkan wani mugun hali na tir da wus da Allah wadai irin wanda zai iya haifar da tashin tashina tsakanin yan uwa musulmi ubangiji ta'ala ya gindaya mana tsarin da in mun bi za mu kyautata alaka da zamantakewa tsakanin mu da juna a cikin sulhul hujurat yace ya ayyuhallazina amanu la yaskar qaumun min qaum asa an kuno khairan min ya waɗanda suka yi imani kar waɗansu mutane su raina waɗansu mutane su yi musu jirgili su yi musu kallon hadirin kaji da raini da wulakanci mai yiwa waɗanda aka raina din su zama su su Allah ya fi kauna sama da masu raina su wala nisa'un min nisa'in asa an kunna khairan min hun kar waɗansu mataye su raina waɗansu mata ƴan uwansu mai yiwa waɗanda aka raina ɗin su zama su ne abun so ababan yarda mafiya alkhairi a wurin Allah sama da masu raina su sai Allah ce wala talmizu anfusakum kar ku aibata juna wala tanafuzu bil alqab kar ku rinka jifan juna da suna mara kyau wanda dan uwanka musulmi baya son ki kira shi da shi Allah ta yi udu'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah kiraye su da sunan sunansu suna masu dangantuwa zuwa ga mahaifansu da suka haife su maza wanda shine adalci a wurin Allah ta'ala wala tanabuzu bil alfaz bi'sa ismul fusuq ba'da al iman suna na fasikanci ya munana bayan bayan an samu imani wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun waɗanda ba su tuba ba sun daina irin wannan mugunyin halin kiran juna da mummunan suna to irin waɗannan su ne azzalumai sai kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tanibu kaseeran min adh ya waɗanda suka yi imani ko nisanci da yawa daga cikin zace-zace ka muna na dan uwanka zato akan abin da baka da hujja baka da dalili a sa wannan bai halarta ba inna ba'dhu dhanni ism lalle wani sashi na zato akwai zunubi a cikin sa akwai zato karbabbe idan mutum ya buɗe kofa a zarge mutum ya rike ruwan sanyi yana zaune a tsakiyar mutanen da suke da kofunan giya a hannunsu duk wanda ya wuce yace na ga wani na kan barasa ba da hujjar da ruwan sanyi ne a hannuna dan shi ya zauna inda za a muna na masa zato idan mutum ya nisanci inda za a munana masa zato ya riga ya huta to kuskure ne kai kuma ka munana zaton tare da cewa bai ba da kofa a munana masa zato ba inda ba a az da isa, wala su ku daina yawa juna bin diddigi dan kokarin gano laifin juna cikin abin da yake boye bai bayyana a sarari ba kowa ya gani wala ya yaghtab ba'dukum ba. kar sashi ya rinka jibar sashi ayuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhihi maitan fakartum ɗayan ku zai so ya ci dan uwan ya ci naman dan ka musulmi bayan ya mutu ya yanki naman sai ya na mushi bakari su muhu tabbas za ku ci haka ba za ku ci haka ba inna Allah tawwabur rahim wannan kaɗan ne daga cikin al'amurra da idan mun nisance su cikin mugayen hali za mu tabbata a matsayin mu na al'umma wannan kuma shi ke kawwana al'umma ke ɗaure ta ta zanto tsuntsa madaurin ki daya amma idan al'umma ta wargaje ta zama ba a haka ba al'umma ta zanto ana zaman yan murna kowa da inda ya sa gaban shi wannan yayi nan wannan yayi can sai ake so a haɗo kanta sai ake son a tattara ta a ɗaure ta da igiya ɗaya to ba da ra'ayin wane ko da ina ganin wane ko da son zuciyar wane bane ake haɗa kan al'umma ga hanyoyin da idan an bi kan al'umma za ta haɗu abu na farko tauhidu masdar salafi ya zanto abinda ake kafa hujja da shi a addini ɗaya ne tagar da kake mika hannu ka karɓo wajabci ko mustahabbanci ka karɓi halacci ko haramci ita ce tagar da nema nake mika hannu in karɓa to wannan taga kuma guda ɗaya ce alƙur'ani abin da ya inganta na hadisin manzon Allah bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina kar wani ya kafa hujja da wani abu daban ba alƙur'ani ba ingantaccen hadisi ba kar wani ya ɗauki ƙur'ani da hadisi ya masa fassara ta san zuciya fassarar da ba ta da goyon bayan fassarar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ko da alƙur'ani ka kafa hujja da shi idan yadda ka ba shi ma'anar ko da hadisi ka kafa hujja da shi ingantacce in yadda ka ba da ma'anar ta sha bamban da yadda sahabbai suka fahimta fassarar ka ta zama kishiyar su to akan jefar da taka fassarar ne a ɗauki fassarar to idan duk mun yarda a haka tare da bambancin launin fata bambancin yare bambancin kungiyoyi bambancin duk wani abin da ya bambanta mu to mun samu kadarko daga cikin kadarkon da ke hada kan al'umma amma idan wani ce na yarda da qur'ani da hadisi bisa ga fassarar sahabbai da tabi'ai ne ita ce hujjata duk abin da ba wannan ba sai in ya samu goyon bayan wannan yake zama hujja ana karban ijma'i dan ya samu goyon bayan qur'ani da hadisi ana karban qiyasi dan ya samu goyon bayan qur'ani da hadisi amma duk abin da ba wannan ba ni ban yadda zama hujjata ba sai ya samu goyon bayan wannan din wani shi kuma yace a'a ni a ra'ayina ana iya na yawan barki ya tashi da safe ya tsara ɗalibai ya faɗa musu ya zama hujja kamar qur'ani kamar hadisi ba bambanci da juna to kaga anan babu yadda za a kai hadu a duniya dan wannan ya yadda hanyar karɓa addini qur'ani da hadisi bisa ga fasarar sahabbai da tabi'ai wancan kuwa ana iya kafa hujja da mafarki ana iya kafa hujja da ina gani ina zato ina tsammani to kaga babu yadda za a kai hadu da haka sai an kadaita masdaru salati Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك خير وأحسن تأويلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي alaihi ta wa ilaihi udib wa man yusaddiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wannan ayoyi da na karanto sun tinke mu sun hada mu cewa ba a yadda ba wani ya kafa hujja sai da ƙur'ani da hadisi tunda Allah ya ce na in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah qur'anin kenan war rasuli hadisin kenan dan kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir qur'anin nan da hadisin nan ba da fassarar ka ba ko fahimtar ka ba sai ya daidai da fassarar magabata na farko tunda Allah ya ce wa mun yusaki rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin dukkan wanda ya saba manzon Allah bayan shirya ta bayyana gare shi dai kenan wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarki wanda ba na mummunai ba ai farkon wanda kalmar mummune take gaskatuwa akan shi a duniya sune sahabban annabi sune lokacin da idan aka ce ya ayyuhal ladzina amanu suka ce na'am sun yi daidai dan su suke dare suna tare da annabin aka saukar da dukkan wata ya ayyuhal ladzina amanu to dukkan wanda ya tafarki da ba nasu ba a aqida ne a ibada ne a zikiri ne a istighfari a hailala a sallah a azumi a zakka a zamantakewa a rayuwa a kasuwanci a sayar da sayarwa dukkan wanda ya bi tafarki da ba nasu ba inji Allah nuwallihi ma tawalla wa nuflihi jahannam wa sa'ad basira kuma Allah ya tardantawa yahudu da nasara tun wancan lokaci dan ya zama hujja akan wanda zai biyo baya har zuwa ranar tashin kiyama cewa in dai suna so su imani to sai in sun yi irin naku in suna so su yi musulunci sai sun yi irin naku fa in amanu bi ma amantum bihi faqad hitadu Allah ya ce da annabi yace da sahabban da suke tare da shi in ahalul kitabi sun yi imani irin imanin ku to su su ma'ana in bu su yi irin naku ba fa in tawallau fa inna ma hum fi kitab in bu su yi irin naku imanin ba ba za su yi irin naku to za su zama cikin sabani kansu ba zai haɗu har abada to haka a yau idan mun yi imani mun yi ibada mun yi zikiri mun yi hailala mun yi komai irin na sahabban annabi kan mu zai haɗu in muka kyale na sahabban annabi to kanmu ba zai haɗu ba sai wanda yana da zikirin shehuwa ne wanda yana da zikirin shehuwa ne wanda yana bin wata tsarika wanda yana bin wata tsarika wanda yana bin jam'iyya wanda yana bin kungiya wanda yana bin duk abin da ya ga dama saboda mai in muna son kanmu ya haɗu sai mun dawo dan wanda yake bin shehi kaza ba zai sallama mai bin shehu kaza ba wanda yake bin kaza ba zai sallama kaza ba amma dukkan mu zamu iya sallama cewa manzon Allah shine shehul jami shine shehul duka kuma dukkan waɗanda ake danganta masa ba a cewa kannansa ne ba a cewa ƴaƴansa ne ba a cewa abokansa ne cewa ake yi jikokinsa ne to a dukkan mai hankali kuwa ya san cewa in na wa jika na bukatansa bai kamata jikan in dai mutumin kirki ne ransa ya bashi bai kuma ka ya gaba da ni ba don lokacin da na saba maka to zai ga kuma mun haɗe ni da shi aure ɗaya shine wajen biyayya ga kakansa idan ko har ya ji haushi mai na saba masa to a nan za a samu alamomin tambaya guda biyu a ce abin da kake kai kai jikan ba shine abin da kakanka ya zo da shi ba in ko wanda ya zo da shi da ashe ban saba maka ba na daidai da kai na biyu a ce kishi take da kakanka domin da baka kifi da shi idan na biki me na ka da a ciki daɗi za ka ji na to wannan shine ka'idar da duk masu hankali ya kamata su yi da ita abu na biyu kadai ta shugaba mai jagoranci guda daya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik ibn anas yace ma minna min ahadin illa raddun wa mardudun alaihi illa sahib hadha al-qabr cikin mu babu wani face sai ya yayi raddi ko an yi masa raddi ya a karɓo ta magana sa wata amyar masa yace sai mu abucin wannan kabarin sai nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce duk wanda zamu ba a duniya ko sahabi ko tabi'i duk da falalar sahabbai da imanin su da ingancin su ba shi ke nuna falalar su da imanin su da ingancin su ka faɗa da ka faɗa da annabi dole dai annabin ya fi su shi ne ma'asumi wanda baya kuskure sa iya kuskure sai dai daidai din su ya rinjaye kuskuren su kasancewa suna da rinjaye da daidai ba shi ke nuna ba za su yi kuskure ba to dan Allah da bin wanda zai iya yiwa ya kuskure da bin wanda kwata kwata ba zai kuskure ba ai dan mai hankali ya san cewa tafarkin tsira na cikin bin wanda kwata kwata baya kuskure shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu wa taqullaha inna la tadillu sannan kuma abu na uku kar jahilci ya zanto an ilmantar da mutane an karantar da su inda huna da malamai kowa zai buɗe karatu a gidansa ya sa lasifika ya karantar da sahihul bukhari ko sahihul muslim ko turmuzi ko nasa'i ko Ibn Maja ko muwatta na imam malik wallahi na tabbatar manya manyan masallatai da ake da su a garin nan inda wuri ne da ake baiwa ilimi muhimmanci ya kamata kowane masallaci na juma'a tun daga masallacin kofar gidan mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. a Bayero da Allah ja zamanin sa zuwa dukkan masallatan juma'a da kowanne sai ka ga wani babban malami wani bijimin malami ko masanin tafsiri ko masanin qur'ani ko masanin hadisi ko masanin harshen larabci ya baje kolin darasi na addinin musulunci ya sa bukari a sa Latifika mutane su je su ji su karu a sa mawatsa na imamu malik a sa Latifika mutane su je su ji su karu a sa muktasar kalli a sa risala a risala ta ibn abi zaid al-qayrawani a bude so biyu a sati so uku a sati tsakanin magariba da isa'i da asubahi da daddare da lisa'i. wallahi idan malamai za su yi wannan ba za a samu wani rikici cikin addini ba dan ana karatu amma sai aka bar addini a hannun jahilai kaga dole a yi rikici kenan dan haka abin da muke kira idan har muna so kan mai haɗu sai a yada ilimi ilimi na qur'ani ilimi na hadisi ilimi na abin da zai zama makamanci na fahimtar qur'ani da hadisi sannan abu na hudu a nisanci son zuciya kar ya kasance ina kira ga addini kawai don in yi kokari in kafa kaina ko in gina gidanmu ko in kare martaban babana ko shehi na ko wali na a'a babban abin da muke so in kare martaba ta Qur'ani da hadisi ba in daga martaban malami na ko ko ko babana ko wani ne ba babana da malami na idan suna da martaba ta riko da addini ba sa bukatan goyon baya na don in tallafa musu ubangiji ala ne zai ɗaukaka su gwargwadon imaninsu da takawarsu da salaharsu ni ba abin da zan kara musu ko in rage musu dan in na ce ni zan tsare su to wannan ina da rike na in ba da kuma wa zai tsare su wa zai kare martabar su ashe wajibi ne ga kowane mutum yayi abin da zai tsare martabar sa ko da bayan mutuwarsa amma ba mutum baya mutuwa ya bar gadon sa ga hannun ƴaƴansa su tsare gidansa ubangiji madaukakin sarki ne ke tsirya mutum gida kuna karanta suratul kafi kun ga kissar mutumin da ya mutu ya bar ƴaƴa marayu ya binne dukiya a karkashin katanga katanga ta zo za ta faɗi Allah ya turo annabi guda shine annabi Khadir ya zo ya tallafe katangar kar ta faɗi dan kar ta faɗi a nemi gyaranta wajen azahar sashin gini a gano wannan dukiyar yara ne kanana ba su zama balikai ba mutane su cinye musu Allah ya turo annabi ya hana katangar faduwa aka tsare ta ba su tashi faduwa ba sai bayan sun girma lokacin da in sun tashi su za su haƙa da kansu da sun gani sun gane dukiyar su ce saboda mai aka musu wannan gatan dan sallarsu da azumin su a'a ba dan sallarsu ba da azumin su wa kana abuhu ma saliha Allah ce dan babansu ya zama nagari cikin bayan Allah fa arada rabbuka an yubluga ashiddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika وما فعلته عن امري zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra abu na biyar gabatar da bukatar addini akan bukatar kaina akwai wanda ya yadda addini ya ci gaba amma ya wuce zo ka wuce in aka ce wani zo ka wuce ba zai dai ba wannan nan ba addinin ya ci gaba ko da wannan ya fi inganci ya fi salaha to kaga a nan gurin babu yadda za kan al'umma ya haɗu idan a cikin al'umma akwai irin wannan akwai wanda ya yarda ya addini amma in an bi ta kofar gidansu in ba a bi ta kofar gidansu ba kar ai dole a sallama musu kawai a yi addini to kaga ba zai yi ba dole in sallama wani ya fi cancanta dukkan wanda ya san wanda ya fi cancanta ya sani sai dai rashin gaskiya ta dan adam da san zuciya da siffofi guda biyu da Allah siffanta dan adam da su innahu kana zaluman jahula su hana dan adam yayi itirafi amma wallahi duk wanda ya ga wanda ya fi siyasa wanda ya ji wanda ya fi siyasa amma sai dai zalunci na dan adam da son zuciya ya hana ya sallama wa wani ya hana ya sallama wa wani ya hana ya sallama wa wani da haka sai mu yaki zukatan mu lokacin da duk aka zo ba wani abu addini zai ci gaba ko ni ina ganin bukata ta ba za ta biya ba ai idan addini ya ci gaba bukata ta ta gama biya amma idan dauka sai in bukata ta ta biya ko da hakan zai dawo addini ya ci baya to kar in dauka fa cewa ina da wata daukaka bayan addini ya ci baya duk abin da na samu a duniya aikin banza ne ba ni da wata daukaka ba ni da wani daraja ko mutunci Allah ya ce da mu wa tasbu bi hablillahi jami'an واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا zuwa ƙarshen aya. ibn jarir tabari cikin littafin sa tafsiri ya rawaito magana da ingantattun sanadai zuwa ga abdullahi dan mas'ud yace hablullahi al jama'a kenan jama'ar musulmi ya rawaito daga waɗansu daga cikin salaf da dama kowanne da sanadi zuwa gare shi waɗansu sun fassara hablullahi shine wato alqur'ani wadan sun fassara hablullahi shine al-islam musulunci wadan sun fassara hablullahi ikhlasul ibadati lillahi wahdahu keɓance niyya don Allah kaɗai shine hablullahi wa atasimu bi hablullahi bayan ibnu jarir ya kawo dukkan waɗannan maganganu sai yazo zai fassara aya sai ce tamassaku bi dinillahi allazi amarakum bihi ku yi riko da addinin Allah irin wanda ya umarce ku da shi ba irin wanda ku kuke tsammani ko kuke zato a matsayin addini ba in wanda ya umarce ku cikin Qur'ani da ingantattun hadisan manzansa sallallahu alaihi wa sallam wa ahadahu allazi ahidahu ilaykum ku rike alkawalin Allah da ya kulla tsakaninku da shi fi kitabihi cikin littafinsa min al-ilfa a samu sabo da juna wal istima da haduwa ala kalimatul hajji akan kalma ta gaskiya kar a haduwa kan kalmata ta ƙarya kan kalmar ta gaskiya wa taslimu li amrillah kuma a sallama wa Allah kowa ya sallama wa Allah kar wanda ya kawo son zuciya cikin batun addini ya ɗan uwa a madadin kaina a madadin dukkan yan uwa ahlus sunna na fadin wannan jiha mai girma muna mika godiyar mu ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero bisa ga karɓar bakuncin mu da yi da hantsi jiya ranar Alhamis kenan yayin da muka kai masa ziyara ta musamman domin gabatar da koke-koken mu dangane da matsaloli da muke fuskanta a wajen yan uwanmu musulmi mabiya ɗariƙu na sufari, mun karanta masa matsaloli da muke fuskanta a bi mu a jajjefe mu a hana mu mu yi karatu a hana mu gina masallaci a hana mu gina makaranta duk inda mutum ya wuce a zage shi mace ta sa hijabi ta wuce za ta je makaranta a tsine mata a zage ta a zage malamin da ke karanta da ita amma in ya mura arniya tana yawo da tiket a cikin Kano ba wanda yake mata komai a yanzu haka arna suna can suna gina katafarin soki a dawakin dakata ba tare da izini ba tare da komai ba yan sanda arna cikin yan sandan jihar Kano waɗanda suke nan arnan su sun je suna ba su kariya wajen yan sanda ɗari suke tsaron su dan kar wani ya kai musu farmaki amma ka zo za ka karanta ahalari ka yi laifi za ka karanta ismawi ka yi laifi za ka karanta arba wani hadis ka yi laifi a cikin garinka a cikin kasarka inda kake jin kana da aminci a ciki to waɗannan matsaloli da zage-zage da cin mutuncin malaman mu masu rai da waɗanda ma waɗansu sun mutu a zage su a ci mutuncin su a yi musu kage mu ga abin ya yi yawa matuƙa kwarai da gaske sai muka tashi muka dunguma zuwa gidan mai martaba sarkin Kano muka karanta musu dukkan matsalolin da suke shafar mu a kan kuma ya saurare mu kuma ya ba mu haɗin kan cewa zai kafa kwamiti na musamman ko ya riga ya kafa kwamiti na musamman na malamai da za a tara a yi nazarin waɗannan al'amura a madadin haka yana ba mu haƙuri yana sa yana kiran mu da mu kai zuciya nesa ko mu ci gaba da kira zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah bil hikmati wal mau'izati al hasanati ta hanyar hikima ta hanyar kyakkyawan wa'azi ta hanyar mujadala billati hiya ahsan ta hanyar rashin mayar da martani ko da wani ya zage ka ko da wani ya ci mutuncinka ko da wani ya yi maka saki muka kuma nuna masa aniyar mu ta karaɗe dukkan ƙananan hukumomi na jihar Kano guda 44 don wayar da kan mutane wajen siyasa mai zuwa wajen wajen yin rajista ta zaɓe wajen ƙoƙarin mallakar katin zama ɗan ƙasa don lokacin da abin ya zo ya goyi bayan mu ɗari bisa ɗari kuma ya nuna yana tare da mu akan waɗannan kyawawan ayyuka nan saboda haka wannan ba karamin cin nasara bace da gare mu mu ahlus sunna na cikin wannan gari gaba daya muna godiya ta musamman ga ba sarkin Kano da sa'ado Ado ya bisa ga wannan Allah saka masa alkhairi Allah ya albarkaci zurriyarsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyautata bayansa ubangiji ta'ala ya ƙara kinsa masa adalci ubangiji ta'ala ya ƙara masa mashawarta na gari ubangiji ta'ala ya ƙara masa mashawarta na gari wanda in ya tuna alheri su karfafe shi yayi in ya manta su tar da shi ta hanyar da ta dace alal hakika haka muka yi zato da ma sun kafin mu je kuma da muka je sai muka samu abin da ya fi ma yadda muke zato tattare da shi kuma sakamakon hakan ba mu taɓa kai ƙara makamancin wannan ba sai a irin wannan kari na ce makamancin wannan a matsayin mu na dukkan ahlus sunna na jihar Kano gaba daya sai a irin wannan karo lokacin da wadansu suke zage-zage su yi ƙarerai su ce wai akan wannan mimbari wai na taba ambatan sunan wani malami da sunansa da kaza ɗansa na ce wai yanzu haka lokacin da nake hutuban nan yana cikin wutar jahannama ina jin akwai waɗansu a masallacin waɗanda tun da aka buɗe masallacin zuwa yau ɗin ba su yin fashi ba sai in ba su da lafiya ko tafiya ta kama su kuma dukkan hudubomin da ake ana sajjalawa a je a binciki dukkan kafin da aka taɓa na hudu na ina aka ji wannan magana to amma wata magana ce da ake san a tashi hankalin jama'a kuma ake ganin in ba ita aka faɗa ba hankalin ba zai tashi ba to duk da abin ba a ba ra'ayi ƙarya din ta a tashi hankalin jama'a to amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya kare al'umma ba su tunzura ba ya riga ya kare al'umma ba su ɗauki karare da jita-jita ba ya riga ya kare al'umma suna nan suna bincike kan dukkan zancen da aka ce wani ya ce sai sun bi digi wannan duk da su biya bukata ba sai aka ɗauki kaset kaset waɗanda aka yi su a shekaru daban-daban a ranaku daban-daban aka yi editing ɗinsu aka kukkulla aka har haɗa ta yadda duk mai saurare za su ba shi wata fahimta wadda ba shi ne karatu yake nufi ba maganar da ne a shekara da ta wuce ba irin ta yanzu nake yanzu ba fahimtar waɗansu al'amura na a shekara goma ba ita ce fahimta ta a yau ba matsayi na akan waɗansu matsaloli a da ba su ne yanzu ba amma sai a ɗauka sai a tona sai a harhaɗa sai a bayar da shi kasa ɗaya wani kuma annabi da wallahi kibra hu ya ɗauki nauyin buga shi da ya tashi da rarraba shi wai dukkan wannan ya taimaka wajen a murkushe suna wannan ya taimaka wajen wai martaba sarkin Kano ake so ya zo ya hana hudubar juma'a a nan wurin ya hana yin karatu a masallacin gadon kaya yayi kaza yi kaza yayi kaza kaza kaza to amma kuma kai kaddara ta riga ta ka bukata ba ta biya ba kuma da izinin ubangiji ba za ta biya ba abinda muke roƙo ga Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya duk inda take ba mu yi binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce maka ya ubangiji abinda muke kai na kira zuwa ga littafinsa da sunnar annabinka idan akwai kurakurai a ciki ya ubangiji ka nuna mana waɗannan kurakurai don mu gyara ka kuma gafarta mana kuskuren da muka yi idan kuma daidai muke kai ya ubangiji ka karfi buguwar mu akai ka bamu nasara ka bamu juriya ta fuskantar kowane irin kalubale na gida da na waje ka ba mu arzikin jurewa akan wannan tafarki ka karɓi rayuwar mu akai ya Allah muna roƙonka da mu da malamanmu da sarakunanmu da shugabanninmu ya ubangiji ka karɓi rayuwar mu muna masu bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sa mu cikin ceton annabinka fadadin ka shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka tashe mu a ƙarƙashin tutarka ya Allah ka sa mu cikin waɗanda za su kwankwada daga cikin tafkinsa da ake musu alƙawari Allahumma a'izz al-islam al-muslimin wa azil shukr al-mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al-alamin وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم الحمد